وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين yayin da labarin ya yadu sai wani mutum ya zo daga can ƙarshen gari da sauri don tausaya wa annabi musa akan yadda ake nemansa ya ce ya kai musa hakika manyan mutanen fir'auna suna sha'awar su kashe ka don haka ka fita daga garin nan lalle ina cikin masu baka shawara ta gaskiya don ina tausaya maka kar su kama su kashe ka